mata wasu suna son wanda ya fi su karatu ne saboda wannan dalilin. Eto, eh kin san mu mata muna da son abin kyalikyali hmm. da abin duniya wanda yake kuma kin gaba shi bane daidai gaskiya. Ni dai kawai dai abin da zan ce ne shine ya kamata dai idan za ka yi aure ka so mutum kawai dan Allah amma ba dan abin shi ba duk wani abu da yake da shi a duniya. Kawai kai ba shi bane a gaban ka fatan ka yi zaman lafiya da mutum kuma ku rayu a cikin jin daɗi da farin ciki shine kawai in dai da soyayya so mutum duk abin da yake da shi a duniya baya gaban ka to amma a zamantakewa irin na aure kin ga yana da bambanci da zamantakewa na lokacin soyayya a lokacin soyayya ko yaya namiji yake mace za ta tana son shi za ta iya kau da ido da kan da sauransu to amma a zama na aure saboda mu'amala ne ake yi tsakanin juna kuma a kowane lokaci ba kya ganin ana iya samun nakasu daga wurin namijin wanda shi bai yi ilimi ba sosai zuwa gurin matan shi ko da gurin fahimta ne na wasu abubuwa? Eh to gaskiya za a iya samu. Saboda kin ga ita tana da ilimin. So shi kuma nashi yana ƙasa ga nata. To dole kin ga za a iya samun wa'annan abubuwan da ba za a rasa ba. Sai nake gani kamar namiji da yake shine babba a cikin gida zai dinga jin ba daɗi idan ya kasance matan shi ta fi shi ilimi musamman na sanin wasu abubuwa tunda dole idan ta fi shi karatu ta fi shi idan ta fi nashi budewa ta fi sanin wasu abubuwa fiye da shi